yana daga cikin abubuwan shi za a gyara kan ya farin ciki cikin zuciya dan uwan ka musulmi haramun ne mutum ya tsoratar da dan uwan ku karanta tun daga farkon mukaddama mai halali haramun ka sanya keke dan uwan ka ne wani labari wanda ka kayan jikin hankalin sai tashi amma ana son ka sanya mashi farin ciki ta hanyar wata magana mai bishara da wani alkhairi na duniya Wani lahira har da rashin lahira ta su sura na ana son ta ne wuta ya ce ah yau hanta da kai da sa Allah ne aiwa da ya yi rashin lahira ga wani ya warke ya ma yi sa ma ta yi ta sanar da haka insha Allah ta'ala warkewa haka yi sanya mai farin wannan yana da gaskiya abin da ake so mun ya da ta biyu waɗanda suke ɗauke da bayanai masu yawa shekaran jiya kawo na bayanan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Khadija da Aisha da Mu'minai yau kuma za mu kashi hadisi na uku cikin wannan babin hadisi na dari bakwai da goma da an abi hurairah Allah anhu an samu daga abu hurairah Allah madaukakin sarki ya rubuta shi alayhi kunna qubudan aw da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana muna zaune a gehen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ana mun tattara a masallaci tare da shi wa ma'ana cikin taron da muka tare da manzon Allah akwai abubakarin wa umaru radiyallahu anhu akwai abubakar da umar Allah madaukakin kan ya da su kulli na farin cikin wata jama'a da mutane da su abubakar da umar da wasu sauran jama'a ta tsare a masallaci tare da ma'aiki cikin haka fa kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dai manzo Allah ya tashi min bayni asurina a tsakanin mu ya fita ba abda alaina ya dan jinkirta daga barin dawowa daga cikin har muka da jima ba ta yawa baka shi na an a duna na muka muka girgita muka kace kada a sha maka ci manzon Allah daga barin mu duddawa manzon Allah yana da ba su da akai da sharri cikin su akwai wato munafikan madina kullun sharri da gida ba manzon Allah sun san maganganun Abdullahi bin Ubay ne na لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأحد من الأذل wato manzo Allah shi aka tantance su wannan da zuwa kaga wanda ka ganin ka kawo mai shi ka ana batun a nada shi wata sarauta sai ga manzo Allah ya taho sai girma ya koma ga manzo Allah ya kara sa ya kushe manzo Allah kwarai shi da mabiyan akwai su abu a hadirin rahibi saboda adawa da manzo Allah sai da ya fargari zuwa da masu mumala yi mai biyayya a taho a yaƙi sallar su na wasallam don haka manzo Allah yana da magiya kazalika akwai yahuda banu kai ruka'a akwai banu nadir akwai banu quraiza ya taɓa zuwa neman taimakon niyya akwai yahudawan banu quraiza suka tafi suka ce za mu duba ya manzo Allah suka kai mutu ya za a yi a kan mu bani za mu tafi kuce muna wannan wace dama wanda muka idan mu halaka mu samu sai ga Allah ka mu sai cikin gida nan inda yake ga wani kusa da katanga ku bari a samu mai karfi a dauko mareji kun san magurji mareji irin na dauri kun san dauri babu inji mun mukka sankara aka samu katon falale sai a ci gaba da azagida ana gurgawa hatta hatta zama gari ko wani abin da ake son rika yace ku bari mu amfani da wanda dama mu dauko mareji mu biyo bayan katanga mu kaɗa mu tsakiyar kansa ya mutu kowa ya mutu nan ki Allah ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi sallam cewa ga fa abin da mutanen nan suka yi hukuncin za su yi sai su ga annabi ya tashi yana sauri ya kama hanya sai hankali su ya tashi don haka yana da makiya madina yahudawa da munafukai to shi na su abu huraira suka ce wallahi sai muka ji tsoron an yi da'a duna na kada a sha baka shi daga barin mu fasa zina muka girgida fa kunna muka tsaya kai zuwa dashi abu huraira yace fa kuntu awwala man fazi'a ni a farko wanda ya fara hankalin ya tashi shekara abu huraira uku da manzo Allah amma soyayya ta yi tsanani har ya ji rabuwa da manzo Allah ya miki kai yana da wahala gare shi kwarai da gaske sai ana haka ni a farko da ji fakarar su abu ta ji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ni fita kan neman ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko ba shi sai ni da ina neman ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam hatta a ataitu ka'idan lil ansar ni ba bani najjar mutanen madina larabawa ne da su kadu ana ce musu ansar kunan su na gaba ɗaya amma gida gida ne akwai lekaya akwai abin nan ba har gungun ce ba na akwai wuro kora ko ba haka ba akwai wa akwai sakarare akwai nufare ko ba haka ba ko waɗanda gida da ya mutane da sunansu to haka nan mutanen madina suke to wannan mutanen da manzo Allah ya shiga lambunsu ana ce musu banun najjar an an gina su da wani kaka su wanda da sana'ar takaranci. abu huraira ya ce da ya shiga wannan ya ce da yi wannan guri ne ga dai ban ga inda yi Allah ki da aka isko shi ba in ba gun ba ya ce fa durtu bihi sai ni ci gaba da kewaya hal ajidu lahu baban ko ina gane ko lambu da take in shiga in dubo kamar ya biyo tsawon manzo Allah ki ya ga nan hausa suka tuke ba sai kewaya ko ina ya shiga lambun iske kowa ne ne ka kowa nan kamar tana rufe kila an samu ta wani makulli an kulle irin nasu zamu ya ce ni ya ko ina falam ajib ban samu mashiga ba fa idza rabi'u ya da kulu fi jawfil hadithi sai ga wani dan dan tafki ine rabi'u dan wani tafki hakan gani ka san in shingi ya taho zai ketara to sai ga wani dan tafki wasu ruwa da sanadiyar wata rijiya da ke gudana min bi irin kharijatin daga wata rijiyar da awajin wannan lambu amma ruwa suna bi ta wannan suna shiga shi sai san babu inda shi yake da kafa in ba ta hanyar wannan mashigar wannan an tafkin ba ba gudanar ruwa da ciwon rabiu aljadawar sagiru shi ne wani ɗan tafkin karami yake fata fata ne fata fasu ko ce sai dai min jiki na ni shanni da kaltu ala rasulillahi ni ne. ma'ana dan abin dan wuri ya kadan ne dan wurin da shingi ya kawo ga ruwa bai ƙetara ba saboda ruwa ne yace sai ni jiki na, wanda kadan gare kai wanda kusu kai daga hanya ya kaɗan. sai ne jiki ne sai shige wanda kare kai ina fatan an gane to sai shi sai ni jiki na, ni mace wata damar su kenan ni jiki na kwarai fa da kantu ala rasulillah, sai ni shiga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala da ya gani na shigo jin yake a Abu Huraira ya Abu Huraira ne fa kuntu na'am ya rasulullah sai ni ce eh ya manzon Allah ni ne yace masha Allah yake damuwar kalan kuntu abu hurairah ce ce kuntu baina kunta baina azhurina ka kasance kana kana kana tsakiyar mu mana kana zaune tare da mu ka kumta sai ka shiga fa ta ta alaina hajji kirka hajji ma baka dawo gare mu ba baka shi na an tuku da'a duna na sai muka ji tsoron kada a sha baka ce ka daga bari mu makiya Allah ba zai na muka ta yawon manzo Allah mu gane da hakan yin ba su manzo Allah ba hankalin su ta ci ya kai saboda shi ya zo da alkhairin duniya da lahira bala'in gaba suka yi junansu kamin alhaus wal khazraj ta huwa manzon Allah sai ya kashe wannan wuta shekara ɗari da wani abu ana yaƙi faɗa ba kashe kun kashe mana guda sai mun kashe goma ko ishirin haka suke suna sai manzo Allah ya ya kashe wannan wuta don haka ya so musu da alkhairin da zai shafi duniyar su zauna lafiya ya so musu da alkhairin addini sun zama mawadata sun zama sarakuna garin su ya zama mafi cikin garuruwa banda makka babu wani garin da a gaban madina don haka shi na sai ya zama sukan sukan samu damuwa kwarai da gaske rashin manzo Allah to shi ne yake fa kuntu awwala man fazi'a Abu Hurairah ya manzo Allah ni a farkon mutumin da hankalin sa ya tashi ni kirgita fa ataitu hadha al-haid ni zo mu wannan lambun fa ta faktu ni ganga mi jikina kama ya haka shi su alamu kamar yadda dila ya so shiga wuri ya kan ɗan ɗan ne cikin sai ja cikin sai furta ya fitowa kaɗan ya shiga nima ni haka nan ya ce wa na su wa rani ya ce duk mutane na nan hankali ya tashi an taso bayana ni dai ni ta taso a wanda kala sai ya aba hurera ya ya kai abu hurera ya ce na'am ya manzo Allah ya ce wa dani na halai ya ɗauki takalman sabi ya bani ya ce rike da takalman ya ce na'am ya manzo Allah fa qala izhab fita daga wannan lambu ina alayya a ni ka je da waɗannan takulma saboda kuma sai da ni aiko ka ba ra'ayinka ne ba an gane ka da wannan gata kalmi an san na yi ta da su ne an gane ka tabbatar da shaida ne ka yake in ka zo da takalma na fa mallaki ta min wara'i hadal duk wanda ka hadu da shi bayan wannan lambun yashhadu Allah ilaha illallah yana shaida ba a bauta ma kowa tsakanin sama da ƙasa da gabashin duniya da yammaci da kudancin da arewa ya shaida ba a bauta ma kowa sai Allah inan biha yana mai yaqini ga zuciyarsa tabban don Allah ya ce illa man shahida bil haqqi fa hum ya'lamuna ko riba shahara don kayi da duka sai an samu abin na har da zuciya ta kace da Allah kada yake مجرد bi بدون يقين لا يكفي kawala kutuba iya kalima ka faɗi la ilaha illa Allah la ilaha illa ma kana da shi kada kai imani baya da ba da fa'ida ko kada mustaiqinan tsakanin sama da ƙasa kai yaqini ba a bauta ba kowa ba a bi da tabarruki da kowa in ba wuraren da Allah ya ce aiki da sabaru fi gare su ba kamar irin hajarul aswad ko ba haka ba kamar irin zuwa sallah masallacin madina ko baitul miqdis ko kuma ka'aba ko zuwa mashayir yana muzdalifa arfat wani guri a duniya ba ka zuwa wurin shi ka nemi falala Allah gare shi ba Allah shi ba wanda Allah ya ka yarda ba abota ba ko Allah ba abota sai wurin da Allah ya shirya ta ai bauta shi ne ake da kenan an gane ko yace ka fahimci wanda ka da shi yana da yaƙini ga zuciyarsa ba a bauta ma kowa sai Allah ba bashiru bil janna kai mai bishara da cewa dan aljanna ne kun ga wannan bishara babu da bashiri ko ga wannan kalmar ita ta sassa imamu nawawi ya kawo wannan hadisi ba bashiru bil janna kai mai bishara da cewa na yi mai alkawari da wannan kalimar da yake da ba a bauta ma kowa sai Allah zai shiga aljanna kuma shiga aljanna ne tana iya zama farkon hisabi ya shiga aljanna tana iya zama a samu matsala amma dai zai shiga aljanna fa in asabahu ma a asabahu ko da wani abu zai same shi na zunubi da ya mai yawa ya gursun cikin hana ba amma dai mai kalimar shahada wanda ya zo da ita bai da wama cikin wuta don haka nan imamu nawawi sai kawo wannan hadisi hadisi ya karantar da mu dan uwa kenan wanda ya bada dukkan ɗaukar da kan manzon Allah yana da makiya da dai wala mu yadda sahabbai ke kishin manzon Allah da kaunar sa saboda alkhairin da ya so mu mu mugun so manzon Allah hadisi ya bada mana halaccin zuwa waje a yau bayan gari ne akwai wasu itace wasu zuwa sun da la'alace gare su wani ramin da za a shiga ba illa manzo Allah ya ji yayin biyan bukata cikin wani lambu ko ba haka kamar wancan hadisi da muke karanta mu tsawo to haka ba illa in dai za a samu wuri da suturci al'aura ka wani ba zai hange ka ba ta hanyar shiga wasu zuwa wasu kalafe gare su ko kuma wasu kasuwa ko wani rami ba illa a yi amma abin da ya fi ta hanyar kiwon lafiya suturta bayan gari kebanci ciyar da cututtuka suka yi yawa rashin lafiya yanzu ga shi ana ta kokari har da iskan wani ka shaka sai yanzu zulatu ka zo ka saka to ka shaka akwai hadari ko ba akwai mutu ko mu hadari ko yanzu zulatu bayan gari gurbi ya dauka gebe ya sauka ya kai gurbi kai ko gurbi ka haka shan ruwa akwai hadari ko ba duk waɗannan in aka yi ruwa duk wannan kashin da ake yi ina ya yi rannan fadama ya in kana shan ruwan kogi kana tare da hadari babba saboda akwai kwayoyin cuta waɗanda suke a mazaunin su ruwa akwai kwayoyin cuta da gebe ya kawo don haka akwai haɗari yanzu a likitancin zamani ana son kada a haɗa ruwan sha da abubuwa na kashi irin wannan abin da ake shan ruwan tafki da sauransu yanzu ci gaba ya kai inda yin rijiya ku sha ruwa na rijiya shine ba mafi sauki Allah ya ke mu amma dai ba ta hana ayyuka yi in an ka zo ba ka da matsayin cikin gari ka zo ka yi baya daji shi ke nan ba da ba kai yi hadisi ya karanta da mu yan wa manzon Allah duk ya zama rayuwa ta yana da makiya ya huda da muna sai na kanka azama kan kala ruwa kowa sai ya so ka duka yi. in dan kasuwa ta kanka azama kan kala ruwa kowa sai ya so annabawan Allah duk duka haka su kare rayuwar su fa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك

wanda ya so ka gode ba Allah wanda bai so ka ba mi za kai hankuri da Allah ka mai hankuri ka kau da kai ka kama shi bawa bai hana mu bawa da kai inda Allah ya zo don haka manzon Allah ya ce ta'inu bil ihtimani fa inna kullu dhi matin ma'sudun ku rinka kai makuwa da koyan al'amuran walidi wallahi Allah ta mike ni kuɗi ka za ni samu wani cikin waɗannan da ka fadi ya wani shi ke na ya gune zuciya da za ta yi baƙin ciki kuma in akwai wani riga ya sa ta ta zai saboda zuciya ba kowane Allah ya karwaye ma zuciya sai ba su da gindin da haka don haka manzo Allah dai a faɗa muna yana da makiya kamar yadda Qur'ani ya shaida wasu sun ce wallahu ya alamu innaka la rasuluhu wallahu na alamu innaka la rasulullahi Allah ya ce wallahu ya alamu innaka la rasuluhu amma wallahu yashhadu innal munafiqina lamaza lakazibun ƙarya suka yi wallahi ba su yarda manzo Allah ne kaga ana nan tare masallaci guda sai ya hau ya yi jawabi shi shugaban munafiqai ya sauko da bi manzo Allah da hawarsa amma ba da gaske ba to haka wannan yana gwada mana kowa bai rasa abokin adawa abinda ake so kai hankulinka ka gode ma Allah da ya baka wato ba samu adawa gaba ne to imam malik ya ce da Allah a ji a su ya yanayin su cikin da tun lokacin su amma jinin sai yazo yake to wallahi majority din mutane suna suna yaba maka kwarai da abin da kai na sallah addini amma akwai wanda ya ce ah, ba ku komai alhamdulillah ai mun gode ba Allah da dai ba an tattara gaba ne hakkin mu sai mun samu akwai wanda gani abin da muka yi daidai muke alhamdulillah don haka kai ma ka tafi haka kakka mai da kanka dan adawa mutane mai da kanka jan kowa jama'a kan ya kanci masu du'a mai da kowa jama'a kan har da wanda ka ga alamu ba kuma mai sai jama'a kana Allah zai mutanya hadisin za mu karanta na Abu bin al-Asi zai gwada maka wanda ya kowa tsanani a dawa da kai wata rana shi zai dawo babban masoyi gare ka in ka yi hankali kamar dai haɗin kana dai da kyakkyawan ɗabi'u a yi maka sharri kamar da alkhairi a yi maka sharri kamar da alkhairi zai sa ka waye gari fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid don haka wannan hadisin ya bada mana ana sun bushara da alkhairi to kuma nan akwai bushara da duk wanda yake da kalimar shahada tabbaci ga zuciyarsa bai shirka da Allah da komai bai shirka da Allah wajen bi da kuɗi ya je ko ya je wurin boka ko malamin duba bai shirka da Allah wajen soyayya ya ji yau wanda ya kasan Allah ya kasan wanke ko wanda ya kasan Allah ya kasan wane ko wanda ya kawo Allah biyayya ya kawa malam wane ya in yanzu dai ga waɗanda duka da soyayya da ibada da bacciya bai hada Allah da kwaciyar sa da kike wallan mushrik billahi shay'an komai don saboda yana yiwa ba ka fika da Allah wajen ibada ka hada Allah da wani abu sai samu Allah ke fa isa abdud dinar ya halaka bawan wannan na dinari saboda shi ya nufi kuɗi sun yi mai in ga kuɗi ga hanya ta tafi da kuɗi ba ruwa ne da ka'ida Allah ba ruwa ne da Allah ya haramta ba ruwa ne da abin nan ba mai kyau bane a'a sai manzo Allah ce fir hakika ya kabe wani yana bawan kuɗi kaga wannan kana iya bauta kana iya shirka da Allah wajen da kuɗi to duk wanda bai shirka da Allah cikin komai ba manzo Allah ya ce da sahabbai da duk wani mumini ayi mai bishara da yana da aljanna gobe kiyama Allah mun gode wannan bishara ta manzon Allah ubangiji Allah ka ba mu aljanna da rahama ka tabbatar da tauhidin mu da kuma ikhlasin wajen wannan kai mu mai girma hadisin mu na gaba aka cewa an ibnu shumata ta an samu daga dan shumata kala ce sagarana amra binal binal asi wata rana mun halarci amru dan asi amru dan asi babban sahabin manzon Allah shi abba ba Abdullah ibn Amr ibn al-As yace wa huwa fi siyaqatil maut yana cikin daukar rai baba ka dawila shi Amr bin al-As yayi kuka mai tsanani wa hawala wajhahu ila al-jidar ya juya huska sa gehen bango ya ba su bai sun halarce sai ya ta kuka ya juya ya ba su bai Wajen Allah ibn Hu ya kulu dansa. abdullahi bin al-rasul al-hadi babban sahabin manzon Allah yana cikin al-abadala al-mukhbiruna min ahadith ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam yana cikin mutum bakwai da abda yawan hadisai sai dan nan na ce ci gaba da ya kula yana cewa ya abatahu ya baba amma basharaka rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi kaza alam ni zai takaita wannan kuka ashe manzon Allah bai maka bishara da kaza na cewa an aljanna kake ba amma bashara ka rasulullah bi kaza ashe manzo Allah rana kaza bai maka bushara da kaza ba yadda yana ta cewa hakan da sai ga kamar wato ana son abin nan nashi ai mai taskiya ba ka bala jiwa shi sai da ya fusko ya yanki su kafin kanto faƙala sai ce to ka sani inna afdala ma nu iddu mafi bici muka abinda muka tana da domin lahirar mu shahadatu Allah ilaha illallah sai da ba abota ba kowa kala ita babban abin da muka tana zama lahirar wa anna muhammadar rasulullah kuma da shaida annabi muhammadu manzon Allah ita babban abin da muka tana da kenan ya zama babban abin da a tana din ka na zuwa lahira tauhidi tauhidi shi a babban tana shi a foundation da ke tsayar da sallah shi ke sa ka ji ba ka gajiya da su a zuwa sallah shi ke sa in ka so Allah ya girma da da tsoron Allah da ganin girma Allah wallahi ko ban kowa bai ba wani kade bai ka ba su rai ma gaba ɗaya in Allah ka san kima Allah ka san daraja Allah ka san Allah ya zai ki gare ka wallahi ka ɗauka da ka ba da ranka don Allah bai bai bai maka ya bar mata ce kai da ta zo ta ce Allah manzo Allah faranta na yi ya ni ce ba ta ya jaraba an ka samu sai na yi da kuma yana da ciki yanzu ban da hau matan ta so ta ta don Allah a kashe ta saboda mata aure ce da ta yi aure tana so a kashe ta saboda Allah saboda kada su je kiyama da mushin Allah na aikata ne in mutum ya san Allah da ya sa abin da a gaban da na mushin Allah in bai zo da yarda Allah ba ya sa abin da a gaban shi na yarda Allah da rahamar Allah in ya zo da yarda Allah bai ganin kima kowane irin abu komi bai mai wuya shi yasa in kaga mutum sallah na yi mai wuya imanin sa adda ta da aukin game da gaskiyar lahirarsa ko gaskiyar sakamakon Allah ko gaskiyar al'amari wuta amma da zuciya ta da mutum tabbatar da Allah gaskiya ne narkon da yake da azabar kabri gaskiya ce narkon da yake da jahannama da sakara da sawuya da sa'ira gaskiya ne wallahi karya ne wallahi bai iya kwanta ana hayi Allah salai ya share kunne wasu mu ƙarya shi kai in ka ga haka nan ni ma na irin da su Abdullahi bin Ubayy ya ga bai zuwa sallar asuba saboda imanin sa ba na kan bambani ana zai tare da musulmai amma tabbacin ya yarda da Allah yana kaunar Allah yana tsoron Allah babu bai kawo mai da zuciya sai ba yasa suka ce amanna Allah ya ce kullum tu'minu imani kan bai zauna zukatan ku walakin kulu asuna ku dai kuke musulmi kuke kuna cikin tarayyar musulmi amma imani gaskata Allah da gaskata alƙawarin sa dinar kun bai zauna ga zuciya ku ba da gaskata shari'a ina fatar an gane to shi na aka ce yace wallahi mafi biki abin da muka tanada shine kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kaga wadanga in mutum gaskata Allah da aikin ya zauna ga zuciya sai ba makawa sai ya bauta ma Allah ba makawa sai ya yi a ga manzo Allah sai ya so manzo Allah saboda duk alkhairin da ya ganda ya tuma gurin babu kuma alkhairin da Annabi Muhammad ya zo mai yace to ku sani inni kad kuntu ala adabatin salat ki yanzu kai ya haita sun kuka saboda ya ga yaro yana cewa an yi mai bushara da aljanna shi hankalin mumini bai kwanci da hankali ne na dan aljanna sai ya ga aljanna wanda kaji an ce an ta ma ce to ba da ba da ba da da ruɗaɗɗe ne masrur wanda aka ruɗa ne bai san abin da aka ce ma Allah ina fatar an gane ta haka yace wallahi na kasance bisa ga halaye uku shine adaba na kasance akan halaye uku laqad ra'aytuni na ga kaina wa ma ahadun ashadda bughdan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na samu kaina halayya ta farko babu talibin da yake kowa tsanani da kiyayya da manzo Allah ya iri ko ahin musulun wala uhibbu wala habba ilayya min an akuna qad istamkantu min ba abin da kike soyuwa gare ni ne a ce na samu cikakkiyar dama fa ka san tu in kashi manzo yace kai wannan halayya tana da buci falau mittu ko walau muttu ala tilkal hal yace wallahi da na mutu kan wannan halayya yanzu na tabbata la kuntu min halin na tabban inda na mutu kan wannan halayya ni dan wuta ne babu shakka yace amma ana cikin hakan ga falamma ja'ala Allah al-islama fi kalbi lokacin da Allah ya yi arzikin saka fahimtar musulunci cikin zuciya ba a kai da biya nan ta ake yanzu ji Allah ya kunya mini son musulunci sai ni haruru zuwa gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa qultu haka su yaminaka yace ya manzo Allah ba ni hannunka nan ta dama wala ubai yi mu baya yi mu baya yi maka falamma fa kada yaminahu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah nan ta yi saboda sun alkai yanzu kwano rai bari da aka yi da duk adawa can da aka yi in kai sai ka yi shekaru baka yafe ko wallahi manzo Allah ana gwada mai anto a musulunta duk abin da wannan mutum yayi mai biyar sake shi gaba daya sai fa abattu yadi yana manzo Allah yana yi mun hannu wallahi sai ni kan hannu ni kan hannu ta gaba fa kana malaka ya abu sai su bisa ne kai hannu ka ce mi ko hannu na kai mi mu baya kuma ka rike hannu ka na ko hannu na ka rike naka kultu aradtu an ashtarita yace ya manzo Allah na yi min in sharadi musulunta zan yi amma da sharadi saboda ya san abin da yana adawa ga manzo gani ya kai in ba a yi mai wannan ba wallahi aljanna haramun ce gare shi ni ake so kenan yan uwa magabatan mu na kirki kullum tsoron su kai abin da suke wanda ya gaba sai ka ake sun ba zama bainal khawfi wani warraja ya zama tsakanin tsoro abin da ya gaba Ta yi su fuska maka ko Allah ya yafe maka su nan ba ka san yadda za ka cika ka zama cikin girgita da tsoro Warra warraja ka zama cikin kauna kuma ai yana yiwa Allah da rahmatsa ya yaye maka abin da ya gabata kuma ya yi hudu da kan musulunta kana aikin kwarai kana kaunar Allah ya saka mutu da imani a ke sun ba in lokacin da mutu yana rayu yana cikin lahiya ya rinjayar da tsoro tsoro kada ya za'a kansa ba a yaki ne tsoron kada ya cika cikin halaye ya zama kullum yana tsorace amma in yadda alamomin mutuwa ya rinjayar da kaunar Allah kan ba zai fi da ya rinjayar da kaunar cewa in Allah ya so Allah nan da ya lantso ni ya halicin cikin duniya ya yi musulmi ba da zaɓi na ba ya azani ga hanyar suna ina kyauta zato ga Allah ya yi shi Quran nan an yi sunkari jayar yadda alkhairi da tun Allah yana yaɗe ba kuma in Allah so zai gaskata maka da to to shine wannan sahabin yace wallahi da na mutu kan wannan halayya ba shakka yanki da na zama cikin yan wuta yake falan ma ji Allah Allah ya fi kalbi a sai tuhun sallallahu alaihi wasallam fa qultu tabassu bi yaminaka shi hina ne ka in baya da kai ya shi hina ki saka bi ni ka ni kame hannu na ni sai manzo Allah kai na yi sharadi akan shiga ka musulunci kala tashtari mata. ma ce ni za ka sharɗanta ya amru kala yace ashtaridu an yi fara ni ni sharadi na kahin musulunta da sharadi in ni musulunta a yare ni duk abin da biya manzo Allah duk abin da ni maka na layi da abin da ni wa Allah da sharaɗin zan musulunta amma sai ya yi sharaɗi za a yi abin da duk abin da kala fa yace amma abinta ka ba amru ba sani ba ne annal islama ya hadumu ma kana qablahu alam baka san musulunci yana yana shahidi ka barar da an kai a gabanin duk ka barar da kafiri ya wuce rufe musulunci shi kenan an yahe mai duk abin da ya aikata ku karanta suratul anfal Allah ya ce kullil ladina kafaru in yantahu قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. كاغني ألا يكفي كاغا كل الذين كفروا ka ce mu waɗanda aka kafirai in yanta in suka hanta ga kafircin nan suka dawo zuwa ga musulunci yi Har lafin ma kaskalaka za a gafarta musu duk abin da ya gabata amma ho wallahi wa in ya udu in suka koma ga kafirci to ho su sani bakar madar sunnatul awwalin al'adar Allah ga magabata ta wuce wallahi an halaka adawa da samudawa da mutane wallahi ka sani Allah bai sa amana duk wanda ka taba Allah sai ya halaka wa in min qaryatin illa nahnu mulkuha aw mu'azzibuha azaban shadidan Allah ya ce min kana kana zalika fi kitabi masura ba wata alƙaryar za ta yi takaka da Allah ba ce gabanin kiyama sunan da duk da su al'ada Allah don haka in ba a gyara ba to a sani al'ada Allah suna na halaka dukkan kullu a sani cikin rukushi nan duniya a tuba ta fi gudun kiyama amma in an ka tuba to a musulunci ya ya kai duk abin da ya kaba kun ga nan manzo Allah ya ce mai baka sani ne halan musulunci yana share abinda. a gabansa kaga wannan muni mu ijtihad da ayat alqur'ani ko yace sannan nabi Allah baka sani bane wa annal hijrata tahdimu ma kana qabla ita ma hijira tana shafi abin da an gabani hijira in kayo hijira daga gwari da wani gari zuwa wani gari da ita ka samu dama kai addini duk abin da gabata da kuka na jahiliya Allah ya yi shi ma yana da shahid shahid dukkan alqur'ani a cikin suratul nahl Allah ya wasu maganganu والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا هاجروا في الله من بعد ما ظلموا في الدنيا حسنة وما ولأجر الآخرة أكبر نعم لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم wannan aya ta da mai hijira yana da wanda ya baro gidansu ko garinsu ko kasarsu don ya fi wani biri ya samu abokan addini yana da alkawarin shiga aljanna wallazina rufin fillahi waɗanda suka yi hijira cikin al'amarin Allah min ba badi ma zulimu bayan an zalunce su an ci musu mutunci an yanke da mu'amala da su Allah shi ce wallahi Allah lanu bawi annahum fid duniya? nan duniya za mu musu masauki mai kyau fiye da inda sun kai to wallahi gaske Allah ya ce wannan dan kadan kenan wala ajrul akhirati akbar la da gobe lahira ta hina abin da aka ba mutu wanda ya jira na duniya ko ka gane yana markashi cikin wata nima yar kadan da ta Allah da wanda zai samu gobe kiyama inda gaskiya can ma Allah ya ce summa inna rabbaka lil ladina hajaru thumma inna rabbaka lil ladina hajaru بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا يا يا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ina ganin duk kamar cikin sura guda ne ko Allah ya ce summa inna rabbaka dan annan lalle shi ubangijinka Allah na hajaru ga waɗanda suka yi hijira min ba'di ma kutinu ko bayan an fitine su kama irin su amma ya yasir da sauran Allah ya ce bayan sun yi hijira ba an fitine su da addini suka suka gudu da addini kama irin su su kai burrumi an kana musu dukiyar su an ka ce wallahi tallahi ba ka bari garin banka da dukiyar mu ka to su lukan kan ban za ka doka kwaye dukiya ka bar da suka ce wallahi ya ce dukiya dai ya ce dukiya ta tana wuri kaza sai da ya ke kibansa bari ka da bakan sai ce wallahi kun san baka babu wanda kai ni a halin fitowar ga da mun kai na rance da Allah ba ni kare ki na sai akan rayuwa rayuwa kai na gama da ku suka sanna haka ce suka ce kai ma ka ji mu ba ba hada mu so suka ce mu dukiya ba ka ta yar dukiya mu wallahi kai kuma zuwa Allah nan ta yace dukiya ne yace wuri dukiya ta na wuri kaza ku je ku dauka ni ku bar ni ta ta wuri manzo Allah ya yi min dukiya shi na yana isuwa Allah ya saukar da yabon cikin alkur'ani mai girma tana nan cikin suratul bakara cikin bakana ina fatar an gane to shi na Allah ya ce waɗanda lalle summa inna rabbaka lil ladina hajaru min ba'di ma futinu sannan waɗanda suka yi hijira bayan an fitine su da addinin su wa jahadu suka yi jihadi sannan mi summa jahadu wa sannan suka yi jihadi suka yi hakuri inna rabbaka min ba'diha lami daga furar Allah wallahi mai gafara ne duk zulubin da suka yi Allah ya shafi ne ya faɗa mu da hijira tana shafe ni tana shafe zunubai kaga magana da annabi yawa amru ta tabbata ga nasoshin sa na sunna ta tabbata ga nasoshin alqur'ani mai girma yace sannan wa annal hajj yahdumu ma kana qablahu sannan amru ka sani shi ma haji yakan roshe duk zunubin da aka yi a gabani shi ma muna da nafin hadisi yace man hajja hadha albayt falam yarfus walam ta kharaja min dhunubihi

ko kuma maganganun jima'i cikin aikin hajji ko wani makamancin su wallan yaftu bai fatikancin fada ko tsaka ko wani makamancin su ba har ya gama aikin sa manzo Allah ya ce raja amin zul ya baru ban ka kayo bi wala da mu kamar ranar da mahaifiyar shi ta haife shi ya kuma fari fek wadanda uku da manzo Allah fari duka muna da shahada da barkewa ko wani ka zunubin da ya gabata an gane ko to shine da annabi ya fada ma amru haka yace wa annal ya yahdumu ma kana qablahu yace wa ma kana ahadun ahabba ilayhi shi amru ya koma ga labari yace wallahi a lokacin nan ba wani mutumin da yake mafi soyuwa ga rinin rasulullahi sai ran nan manzo Allah ina shiga musulunci sai ya zama duk duniya da ɗana da uwayena da kowa da jama'a ta babu wanda nika so irin manzo Allah ya ɗan uwa ya kamata mu hihi ta son Allah da ganin manzon Allah duka ga kowa hadisi ya zo ko da arba'una hadisa ta karanta cewa

kai zuciyarka ta zama tana son abin da manzon Allah ya zo da shi sannan mai imanin ka ya cika ta haka nan ga ce wallahi ya kawai da liman babu wanda mahalukin da nisa su da manzon Allah wala a jalla fi ainayya kuma ba wanda nika gani a ido na da girma irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma udiku wa ma kuntu udiku an amla'a ainayya min ijlalan yace wallahi ban iya cika shi da kallo ban iya tsure shi da kallo saboda girman manzo Allah da nika gani yace walau su iltu an asifahu da nin musulunta ba za a tambaye in kawo maganganun man sai sifofin manzo Allah ma a dakatu wallahi ban iya kawo ya da da manzo Allah yake li anni lam akun amla'a aynayamin saboda ban tsure manzo Allah da kallo saboda girma ne da gani da karama sa nake gani har da kallo sa ban iya tsure shi da kallo yace walau mutu ala tilkal hali da na mutu kuma ka ya ta biyu Yara darajautu an akuna min ahalin janna da na mutu kan wannan hali da na ta can bayan ke hukunci ba can fa kada iya ce wallahi da na mutu kan ya adawa da addini Allah da manzon Allah da na zama yan wuta kenan duk wanda ya mutu yana adawa da manzon Allah kar kai zawuti shakka ba kai da wuta ne ku shakka so manzon Allah ya zama wajibi da ya gare shi kul in kuntum tusifuna la fattabi'uni ko ba kai ce ba don haka duk abin da ka kokari da kai ni Allah ka so da sai ka sai ka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatar an gane don haka nan da ce wallahi in ni mutu ka wadda halayya da ni su bisa gare ta da ce na da kaurace ina kauna Allah shi mini rango mini zama cikin aljanna bai bai yanke ba saboda aljanna al'amari da girma da in ka yanke akan mi za ka cika ba a kan ba amma ita wuta ka yanke masa da ka mutu akan kafirci dan wuta kake kaka ji tsoro amma ita aljanna fata ake ta ce wallahi da na mutu san halayyar nan ta tsakiya da na kauna, kaunaci Allah ya sanya ni aljanna yace sun maulina a ya? ana cikin hakan da Allah ya kawo gwamnati ta musulunci sai dai da kuka tattaho mu ba ku aka tattaho mu an baki ana cikin haka sai ubangiji subhanahu wataala ya kawo al'amurra na jagorancin jibantar sardar ya ce ma a gani ma halibiya ya ce ban san halayya ta cikin waɗannan halayya cikin wani al'amari ba wannan ban san ya da Allah ni Allah ta ya ramin cikin wannan halayyar kai ramin ba ina nan da kima ta ban sani ba amma dai ka san za ka yi kyakkyawan da so ga amur bin Allah ko cewa yana daga cikin manya-manyan sahabbai da an kai ta yana yana wakiltar manzo Allah yana zama wakilan sahabbansa gwamnoni a mitira da sauransu ina fatar an gane da ka yi na kyakkyawar da su umar suna girmama shi mugu mugu inda duk gari ya fashi shi ake tura ya zama gwamnoni saboda ganin lallai ne yana da zuciya iman da gyara ya ce to wannan halayya ta lokacin da ni zama na yi an yi tura ni gona wani guri ban san halayya ta ban san abin da hali ba Allah shi ya san abin da biyu yi na yi ki shi ya sani in ban kirki ba Allah shi ya sani ya ce fa iza mutu ya ce idan kuka ga na mutu yanzu yana kaddara mutuwa da ita ya ce madiya ne idan kuka ga na mutu waɗanda suka halarta ya ce fa la tusahibni na ihatun kada don Allah kada makokiya ta sai ta sai ta iya da gawa dan Allah kowa kada a bari ta tawo kai wata yoyo ne wani wata yoyo irin killo wannan da ake da kana jin ta tun waje gari kana jin ta kamar wadda ka jin guda da wuri to Allah ya gyara muna da yau ba ka jin guda yanzu da wuri kana ji ayi kana wajen gari nesa muna rugga muka jin ayi guda mu kita haka nan muna jin wannan kukan muna rugga muka jin gari an kafa da wata killowa mai mugu yau wani bala'i ya faru garin gobe duk abubuwan na yanzu ubangiji su yana wata ala ya rage masu saboda fahimta addini Allah ya ƙara fahimta addini cikin rayuwarmu da garuruwanmu na musulunci ya ce to in ta mutu kada a yarda mai kukan mutuwa mai daga sauki da kukan mutuwa ta kai musahaba kai abotaka da gawa ta wala narun kada a kada dar mai yula a kai da yula makabar kafin fa iza da fantumuni idan kuka turkude ni fa shunnu alayya turafa shannan kumar mata kasa sannu sannu akan akan kabri na shannan bar masawa kun gane ba zuba ba irin kamar ba su buɗe jaki ki turo ba ka gane irin wala ba haka na aka so ku dan marmasa a hankali a hankali kamar dan wanka ne mai rai ka marmasa maka ta fa shunnu alayhi turabun min shanna marmasa wa a hankali a hankali yana nema a har saboda shi haka ya sani a sunnan manzo Allah yana son koya mutu a yi mashi irin turbutar da manzo Allah yake son awa musulmi a hankali ka san turbuɗar jaki daban turbuɗar mutum ya kamata zama daban turbuɗar jaki kuka maza maza ku gaba ku tayyar shi ko mutum sun haka ai a hankali a hankali ba rigima ba daga sauti wani ake ba ko ake ba mai ba a shau manzo Allah ya ce in kafai an ce in kafai suka zo turbuɗar gawa ka anna ala ru'usihim maza asair za ka ji an shau makabarta ka ce tsuntsu abin ta kawanin su yana jin tsoron iya yi magana tsuntsu ne ya zabura ya tashi ka san dai su ya da kututtuno na ya sauka kan kaga ni za ka yi shiru za ka yi saboda kai ya gane mutum ya tashi ko to aka ce sahabbai in suka zo su da gawa za ka aza mutane ne da ya sauka kan kansu in suka motsa suna jin tsoron ya tashi ya tsaya haka nan muka yi abin da sunna a yi shiru gardan da min na bawon ga ice awon gaba iya saboda ana sun mutane saboda manzo Allah ya ce taraktu fikum ni wa izaini الثالث والنادق نابر مكو أبوه biyu masu بيوما سرات نزوكا كم game da duniyar ku da lahirar ku su ba ku tsoro a samitu akwai mai shiru mai sanadowa babban mutum ga shi ya sha gidaje ya sha abin yana da yan uwa da dangi mutuwa sai mai kan guda wallahi in ta yi sanadin nan sai kowa kai shokin ranta mutuwa kai shokin nashi kowa ya rasa masu zuwa kwallo duk sai su garan nan ka imanin lafiya yau kai na mutum ballo wani na ɓayan mutu ana son mutu a sai shokin nasu kowa ya kame daga abin da ya kai na layi da duk wani abin da ya kai na zanzarin duniya ya kame ya ce sannan kuma wannan duk da qur'ani shi ko kullum gashi muna karanta ku suna tafsirin mun su Allah ya yi magana mu ilamu annahu al-hayatu dunya la'ib wa lahu wata zinatu bai tafakurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kama zal gayzin ajaba al-kufara nabatu hatta la akhir al-ayatayn an kai muna wa'azi da gwada muna matsayin duniya Allah bai dauke ta serious ba kuma wallahi ko ka dauke ta serious ba serious take ba emergency dan zama ne na emergency dan kudare in ma ka shi kai ka yi la sai a nadi shi gida wasu sun gina ba su ga ba an ta dauke su wasu sun fara ba su gama ba ta dauke su wasu ba su samu azawa ba suna fata ta dauke su dan haka nan ga mika wa hanta kai to an kafi shi ma qur'ani yana wa'azi to shi ne na aka son in an zo makabarta a yi shiru a yi turbuda mai kyau da marba za a hankali a hankali har gama rufewa ya ce in kuka zo ku yi mini haka nan sun ma a ƙimu haula kabari sannan don Allah ina roƙon ku a norma ku dan tsaya gehen kabari na kadar matun harul jazuru kadar matun harul jazuru gwargwado yadda za a soke raƙumi amali wani yi samu. lahamuha aradu nama dan jimawa gwargwadon wanda za a san soke rakumi a yanke a raba nama kowa ya dauka gwargwadon yau wannan jimawa hatta aska an ko sai na dan ɗebe kewa da ya nuna mamaci yana jin ɓalɓal ɓalɓal na takuna waɗanda suka gama sun buɗa kamar yadda manzo Allah ya faɗa manzo Allah ya ce in ya gama sun buɗa mamaci juya da kuka yana jin Allah ya gafarta to Allah ya ji kanshi yana ji wannan magana ɓalɓal ɓalɓal na takuna yana ji amma babu damar dawa sai da na sani ko fata alkhairi ko godiya Allah yau ka kawo ni ga alƙawarin naka da kai na gode ko kuma da na sani yo Allah in da na sani rabbi ji'un la'alli a'malu salihan mimma taraktu wa sai kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun ko ba haka Allah yake haka nan ne mutum ya kyautata yana bude idon sa wallahi zai ga farin ciki da abin da ke faranta zai ga mala'iku kyawawa masu daraja masu kyakkyawar kama sun taho suna tambaya kai man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka uku din da sai ka ba da amsar ko ka karanta ka har da cikin fajiri kake wallahi za ka ba da amsar cikin abu ko ka karanta don haka in ka samu idza ma kal abdu ka har da ce wallahi ka yi aikin banza in baka da kike a za a ko takarda za a cewa za a ba su labdugo wallahi tallahi ka yi. aikin banza ka ɗai ba wani ya faji ya ci kuɗi da kai ba ka tambayar nan ta imanin ka ne da kirkin ka shi zai za ka dama Allah yi يا يا باك امتا شيني الله يكي فدا سوره ابراهيم يثبت الله الذين امنوا يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء بعد وقت شيني الله يكي فدا amru ya ce da Allah dan dinkin ta mai sai bikewa da shi ga abinda ce in gani yace ta ta inda ma wa zuru ma u bihi rusulara in ga irin amsar da zan ba manzanni ubangiji na don akwai mala'iku duk da za su taso cikin kabri ba ka taba ganin su ba ko su taho ma da sifa mai kyau ko su taho ma da sifa mummuna da irgita da ban tsoro da tashin hankali da shirin gari in kun dan jira don Allah in nan biki wa da kuɗi inda irin an tabbata wannan magana ta amru ra'ayin ta ne abinda sunna manzon Allah ya an gama turbuda ku dan tsaya Allahumma azfir lahu Allahumma azfir lahu Allahumma Allahumma ya ka roƙa mai Allah Allah ka gafarta mu wani don manzo Allah cikin hadisi haka ne ya ce ya tabbata yana cewa in tagafiru da afikum fa innahu al'ana wa sallallahu tasbita sai an gama turbura sai ce ku roƙan masa uwan ku gafara wa sallallahu tasbita sannan ku roƙi Allah ya ba shi ikon amsa fa innahu al'ana yusallu dan za a ci gaba da mai tambayoyi don haka nan ga shi na amru ya so kayan tambayoyin nan a dan jira wannan ra'ayinsa ne ba sunna ta ce in kuka gama turbuda ku zauna kabri han makabarcin ku da rikewa ba amma dai yi masa addu'a kayan ku juya sunna ne ina fatar an gani. akwai wani hadisi ko cikin bulugul marami ne da ya yake cewa abin nan ina ki da shi na eh, ya kullu cewa ku dan jira ni dan lokaci kaza in ga ina abin ina ganin shi na wanda ko bulugu an kawo shi to wannan malumma sun ce ba sunan manzon Allah bane zama a jira lokacin da aka gani ya isa a yanke rakumi a raba amma abinda da sunna manzon Allah ya faɗa mana in kuka gama turbuɗa ku roƙi Allah gafara ga dan uwan ku roƙi Allah ya tabbatar da kurcin ta lokacin za a tambaye saboda yanzu nan za a tabbatar da ya tambaya ya nuna mana yan uwa sun mutum ya rasu an kai shi makabarta an ka turbuɗe shi yana so a yi mai turbuɗa mai kyau don Allah wannan buɗa mai kyau shari'a ce Allah yana so a mumini mai kyau da alamun tausayi da alamun girmamawa da alamun karrama kamar dai mafi soyo mutane da rai kamar kake rabuwa da shi da ka samu kasa don haka ana so ai abin a hankali a shiru in aka gama kai a rufe da addu'a ta nasiya kuma addu'a ga a ruwa ito mana manzo Allah yana cewa Allahumma aghfir lahu sa'atan su amin umurni yayi istaghfiru da asmikum wa sallallahu tasbita wa innahu al'alim kowa ba san bakin da hikar kuma ba manzo Allah bai nan musa wani dotti yake nan bid'a na ya jagoranci mu ba Allah bai karfa kayan nan bid'a don haka ba zama aka yi alwar Allah a kawo kudu Allah ka fa auku ba ba zai zo ga ni dai sani na bai ni dai sani na ban kawo sarwa ta gwada a zauna a karanta mu auku wannan da yan bidi'a suke yi Allah kai karba ibada ta bidi'a man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad ko ba haka man hadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad don haka nan kanmu sai makama dan uwan mu da bid'a bid'a Allah bai su don haka nan a tunatar da mutane ku roki Allah ya gafarta ma wani Allah ya bashi iko na tambaya saboda yanzu za a ci da tambayo in kai haka sai ka ka ta a tunci kai addu'a ka wani yayi wancan yayi wancan ba san wanda addu'a ta za ta karba ba cikin mu'minai ba sai a juye in aka juya kai a tsakanin yadda za a yi a tambayi ba su sukan da aka dinai ko wasiyoyi a zartar da bashi a biya sannan a zartar da wasiyoyi na uku sannan a raba gado a bar cewa gida in an raba gado ɓanna zumunci na yanki da ne a'a barin gado ba raba shi da kawo ɓanna ko tsakanin jikoki ko tsakanin kama kunne kulba da ɗaya sai an yi rigima amma in kun karba kowa ya samu ɗan kille ne wanda ya ce ya yahe shi kenan wani shi ya yahe ne wanda ta ce ta yahe shi kenan wanda ta ya shi ta ba ji daɗi amma da an ce ya ka araba zumunci to zumunci an ka da rabo an yi banna mai yawa da Allah ya raba da kansa ya ya hika tausayi ya hika son haɗin zumunci shi ya yi umarni da zumunci amma ya umarni da min ba Allah au kasura abin da ya yawaita ko ya karanta a raba shi ga kowa ya samu ɗan naci ya yi wanda an bai kamala hankali a renan mai wanda ya hakkin sa a karbi yarewarsa wannan a takaice kenan don haka yan uwa hadisin ga karantar da abubuwa masu yawa kuma mun karanci da rayuwa abdullahi bin amr yake ya faɗi irin rayuwar su jariya da ya mutu a kan ta yana yana tabbatar da zai shiga wuta akan saboda adawa da manzon Allah tana iya kaiwa wuta adawa da manzon Allah ko kuma adawa da shari'a sai da iya kaiwa wuta sannan ya gwada muna ya yi rayuwa ta biyayya ga manzo Allah da soyayya da ya mutu akan ta da yana kauna kenan sani abu bil ati duk wanda ya yi soyayya da manzo Allah da biyayya ga shari'a ta ana kauna ta mashi aljanna madaukaka don haka mu kokarta game da sun manzon Allah da biyayya gare shi da karewa daga abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar da mu in aka yi haka sannan in muka yi shugabanci mu ji tsoron haduwar mu da Allah ya nuna ya shugabanci amma wannan abin shi ka ba shi tsoro don haka kowar ya ce wai ai ma shara da aljanna bai ruduwa shi sai ya ga aljanna ya zo saboda ya sai yi jagoranci jagoranci mishkiloli rai don haka abin da ka gwada muna magabatan kirki ma jagoranci tsorace suke ga abin nan da shugabanci ya nuna mu ma muna son aljanna mu zama masu sauna da abin da aka sa ga hannaye muna na kan jama'a wallahi hakke hana masallaci shi da aljanna wallahi an ce ɗayan ku duka za a sa da shi gobe kiyama a tambaye shi bai laifin bai na gobe na rabbi tarjuman ba tsakanin da Allah ba mai tafinta ba mai fassara a tambaye shi game da rayuwa sai da dukiya sai da ilimi mai da rayuwa sai da yaran takarda ya ce wannan abin kada ya ishi mutum ya zama mai hattara yaro na kada yaran su ya zama yaran su ya bashi da a cikin kabrinsa in mai in mai kudi na kada kudin su ba shi da aksin zama su cikin kabarin sa ko gobe kiyama sa don haka lalle ne dole mu zama masu taka dan nan Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya gafarta mu zunuban mu ya karban mu na ayyukan mu ya gafarta mu magabatan mu ya yi ba jagororin mu jagoranci a kan tawaba inda suke da kuskure Allah ka kame mu na hannayen ribun da muke haduwa da cikin kasar mu ta kashe kashen yan uwan mu da wasu mugga tsarin nan wallahi tsari ne hudda ce ake wallahi tallahi wata hudda ce ana ganin na arewacin da ya tsone ma mutanen duniyar kafirai ido an ce kasar ga wacewa za ta yi dubu biyu ba ta wace ba an ce dubu da goma sha biyu wacewa ta ba ta wace ba an sa tuntun ana turo muna a turo muna wanga abu wata a gani mu bar haihuwa a turo muna wanga abu duk an gane ba ci nasara ba yanzu an sa bindiga bindiga na wallahi da gani ana kashe mutanen katsina kaga helikoptoshin sojoji ba su zo katsina ba na rance da Allah ka san abin da ya yi kanji ba su da kaso amma akwai wasu manya da dole ya duka kasar da mulkin sa aka amma shugaban Najeriya sai ya duka in bai duka ba yanzu yana kai lahira irin misali a ta ɗan ɗaurin kai ai ai ai ya ki duka ma Amerikawa da turawa Ingila an kai an kai to wallahi sun kai an sa ci kasa su ne ce ba ruwa ne sai muka bi zuwa ga wani ya ya ya ya tafi hannu ai nan take an ka an ka hada an ka bashi wani chemical da siyar da su don haka duk wanda aka gani yana da gurin ci gaban yankunan ga namu wallahi ba shi karko don haka wasu suna can sun tsure mu kuma sun himu kari sun himu adawa kuma sun himu dubaru don haka mu ta roƙon Allah Allah sharri da wasu ka kulla ma yankunan mu na alfai don ba gaskiya ba ba kidin na ta kanan bara ba a yi tinubu ko ba haka ba ba a yi ko'ina daga yankin gombina abin da ya ɗauko adamawa yayin arewa nan tsaye ne wanda barayi kafin mu san daɗin kuɗi ɗan kudu ibu sun yi kowa sanin daɗin kuɗi a duniya sun yi kowa faɗa in bi dace kudu ta yamma ta yi kowa bi kuɗi ta yi kowa boko ba a ba a fuskance su da kashi ba kashin gana mu wallahi yana da tasiri da alaƙa da addini da kishin kada mu don haka dole ku yi taimuna addu'a waɗannan da kan bude da sharri da yankunan mu Allah shi muna magani kan ku azuki bi tsira ai zuwa na kai daga gabar arewa ta gabar kuma kun ga an kawo yanzu har na nan ga zurun mu ba a zaune lafiya wannan cikin da aka samu sama ya mage in ta wancan ba a zaune a cikin dajin nan kullum an kai wasu hali-hali don haka kada mu mun tsira mu yi ta addu'a ubangiji Allah waɗannan da zama mu da shari Allah shi muna magani Allah muna roƙonka albarkaci ibadojin da muka Allah muna roƙonka Allah kai muna magani waɗanda sarruka rashin lafiyar da aka yi aka yi kwanaki ya aka turo cikin kasashe don sharin ubangiji Allah ita ma Allah ka kare mu Allah ka kare mu Allah ka kare mu Allah muna tuba gare ka muna da bukatar ruwa ubangiji Allah ka ba mu ruwa mai albarka wanda zai amfani mu gidajen mu da shukokin mu da al'amuran rayuwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh